haifaffen muciya kuma zaunannanta a nan ainihin lardin zazzau ina wannan magana ne a yanzu kwatankwacin karfe tara da kwata na daren ainihin wato talata wanda ya daidai da bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin wato daidai da sha uku ga watan disamba 1999 masu saurare na waɗanda dama suna zuwa wannan wuri sun san a lokaci irin wannan na azumi to tafsirin alkur'ani muke to tafsirin nan na alkur'ani a yau ba za mu samu damar gabatar da shi ba saboda muna da wasu jawabai waɗanda ainihin za mu gabatar wa jama'a domin ba daidai ba ne mu rinka ainihin barin jama'a akan duhu dangane da matsalolin da suke ainihin faruwa yadda sai a je ɗaya ɓangaren su je suna yaɗa abubuwa na ƙarya to don haka sai mu fito mu muƙabalance su a jama'a mu faɗa waɗannan jerin kasusuwa waɗanda za mu fara fitarwa daga yau mun sanya musu suna ana wata ga wata sunan eh, sunan kenan kirarin kasar ɗin kuma shine masarautar zazzau a ƙarƙashin sarautar sarkin zazzau alhaji shehu idris tana faɗa da addinin musulunci da sunan ƙabilancin yaƙin ‘ya'yan baƙi wato ‘ya'yan yarabawa da kanawa, taken wannan kasaɗin kenan, sunan shi kuma ana wata ga wata, taken kuma shine kamar yadda ka ji. Idan jama'a ba su manta ba, makonni biyu da suka gabata, mun gabatar da ainihin wa'azozi da kuma laccoci da bayanai. Laccar farko mun yi ta ne sakamakon ƙazafi da ‘yan jaridar Almizan, jaridar su zazzaki. 'yan shi'a suka fitar a kaina muka muƙabalance su amma har yanzu sun ainihin kasa zuwa su kare kansu akan duk abubuwan da muka neme su abin mamaki har 'yan jaridu sun buga sun muƙabalance su da muƙabalantar da muka yi musu sun kasa fitowa su kare kansu wannan ya nuna ashe su zazzaki sun tabbata kamar yadda muka siffanta su cewa gwamnati tana tsoron su su kuma suna tsoron mu mu kuma muna tsoron Allah maɗaukakin sarki wannan shine takaitaccen bayani bayan wannan sai muka zo muka gabatar da shahararriyar laccar mu wadda muka sa mata suna shari'ar musulunci wajabcin binta da kare ta tare da goyon bayanta da kuma bayyana ƙiyayyar da 'yan shi'a suke mata. waɗannan laccoci duk baki ɗaya su suka tattaru suka yi kasusuwa guda bakwai waɗanda kowane kasar yana ɗauke da awa ɗaya da rabi a cikin bayanan da muka yi tun na farko akan raddi ko kuma mai da martani ga jaridar almizan da kuma wa'azozin da muka yi akan shari'a mun bijiro da wasu bayanai waɗanda suke da alaƙa da masallacinmu wanda ke muciya sabon garin zaria wato aljami'u salafi babban masallacin juma'a wanda ake gudanar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a bisa ainihin alqur'ani da sunna a ƙarƙashin fahimtar da annabi da sahabbai suka tafi a kai muka ce wannan masallaci dama mun ƙaddamar da shi fiye da watanni biyar da suka wuce amma sallar farko ta juma'a ita ce muka fara ta ranar juma'a da ta gabata wadda wannan ainihin juma'a da ta gabata ainihin ita ce juma'ar farko ta azumin nan da muke ciki dama haka muka ajiye to wannan masallaci abin da nake so tun kafin mu tafi da nisa kai mai saurare ka fahimta masallacin nan ba ƙungiyar ɗariƙa ce ta gina ba ba 'yan ɗariƙa suka gina shi ba tuntuni masallacin ba na 'yan ɗariƙa ba ne sannan ba ƙungiyar izala ce ta gina ba ba gwamnati ce ta gina ba sannan kuma ba masarautar gargajiya ta zazzauce ta gina ba mai anguwar muciya ba shi ya gina ba bai da sa hannu balle iya balle sarkin zazzau masallaci mu jama'atu salafiya mu ne muka gina masallaci da kuɗinmu don haka masallacin in ma ka je kasuwar muciya da zaran ka ce masallacin albani can za a kai ka ni ni ne albani masallaci ni ne limamin shi ni ke karantarwa tun watan jun 1984 kwatankwacin shekara goma sha biyar da suka gabata ba a taɓa rikici ko tashin hankali a masallacin batun da yake domin tun kafin ka zo masallacin ka san irin aƙidar mu da tafarkin da muke tafiya in mun yi maka ka zo in ba mu maka ba ka wuce kullum wuji hatin huwa muwalliha don haka in ba mu maka ba akwai inda suka yi maka can kai kuma in wasu ba su maka ba mu kuma mun yi maka don haka Allah madaukakin sarki yasa ba mu taɓa rikici da wani a masallacin ba alhamdulillahi rabbil alamin to sai muka ga ana yawan rigingimu da mafi yawancin ɗalibanmu a garin nan ɗaliban mu sun iya ƙira'a sun iya hadisi sun iya fiqhu sun san tarihi sun ƙware game da larabci da nahau da fannonin shi to abin mamaki mafi yawancin limaman juma'ar zaria hudubobinsu in suka zo tatsuniyoyi suke kawowa a ciki da ainihin abubuwa na hadisai waɗanda ba su inganta ba ni Muhammad Awwal Adam mai magana shaida ne a kansu ku je ku bincike su waɗanda aka san su limaman juma'a ne tabbatattu a garin nan Dukkansu sai da na rinka bin su har gidajensu har falullukansu in ne musu nasihohi akan irin hadisan da suke kawowa waɗanda ba su inganta ba ko kuma akan irin kurakurai na larabci waɗanda suke samun su muna cewa muna baiwa jama'a fatawa su ci gaba da bin ku sallah to ku kuma ku rinka kokarin gyara kurakuran ku domin ya zama jama'a ba za su rinka ganin cewa muna ba su fatawa ne ta son zuciya ba ya zama an biki jaki an biki jaki an biki taiki kenan to amma abin mamaki da dama daga cikin su domin shi karatu sai ka iya sai ka kware duk yadda aka ce kai ne limami idan baka tsaya ka goge da karatu ba ko da an yi maka nasihar ka daina kuskuren hau ba zai yi ka ainihin daina ba tun da baka iya ba yanzu da za ka samu wanda ba ƙwararren bahaushe ba kuma bai goge da hausa ba duk yadda za ka yi ka ce ya daina cewa dalladi ya rinka cewa dalladi da wahala ya iya ko da ya ji da wahala bakin shi ya iya furtawa to saboda ba su ƙware ba sai aka rinka samun matsalolin nahau hudubobinsu suna karyewa abin da ya shafi ainihin nahau abin da ya shafi hadisai in aka ce watan azumin tsofaffi ya kama su ta kawo hadisan karya suna kambama wannan wata bidi'o'i iri-iri ɗalibanmu sai ainihin su rinka mukabalanta su ko a halin hudu ba ko ba a halin hudu ba sai zan ana samun yawan fitintunu sai muka ga to na daga cikin mafita gare mu yadda muke karantar da su kaza sunna kaza bid'a to mu zo mu tabbatar da masallacin mu ya zama masallacin juma'a domin mu ci gaba da aikatar da abin da muke karantarwa wanda ya ga yana da bukata daga cikin jama'ar gari ko cikin ɗaliban mu sai ya zo ya bi mu sallah muka ce wanda ya ga ba shi da bukata ko da ɗalibin mu ne ba lallai bane sai ya je ya ci gaba da bin sallah a inda yake amma ya daina neman su da rikici tunda su kam an ɗeba tsammani daga za su yi gyara in kana so ka zo ka samu a to ka zo ga masallacinku in kuwa har ka bar masallacinku ka je ka ji suna shirɓagiya to sai ka bar su akan wannan shirɓagiyar su tun da dai ba za su iya gyaruwa akan haka ba ko saboda daƙiƙanci ko kuma saboda girman kai to kaga wannan ashe masallaci namu ya taho ne don ya ainihin yi maganin fitintunin da suke nema su rinka tasowa masallacin nan da a ce masallacin ƙungiyar izala ne mu kuma ba 'yan izala ba ko ba 'yan ƙungiyar ba muka je muka ce mun kwace mun kafa masallacin juma'a sai a ce mun nemi rikici da a ce na gwamnati ne kamar yadda masallacin refinery na kaduna yake aka ce mun je mun saka sallar juma'a karfe tara sai gwamnati ta ce ni albani mai magana da a ce ma'aikacin gwamnati ne ko ina da sagi da gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha ko gwamnatin ƙaramar hukuma ko masarautar zazzau kowace irin masarauta a duniyan nan da ina da alaƙa da ita sai ainihin ta nemi sarrafa ni akan cewa dan me zan yi haka amma ba ni da alaƙa da ko ɗaya daga cikin waɗannan da na faɗa idan kuma akwai alakar kowane ne in ya ji kasa ɗin nan nan take yanke alakar in yana ƙaunar Allah to abin mamaki wannan masallaci muka zo muka ce to mu ba za mu fara muku sallar juma'a ba sai mun karantar da ku me Allah ya ce me manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballahi wa sunnati lan yatafarraqa hatta yarda alayya alhawd manzon Allah ya ce na bar muku tagwaye guda biyu littafin Allah da sunnata baufau ba za ku ɓace ba matuƙar kun yi riko da su manzon Allah ya ce haka za su kasance tare har su je su riske ni a tafki wannan hadisi ne sahihi wanda al-Imam Malik ya ruwaito shi a cikin Muwatta haka nan al-Imam al-Hakim a cikin littafin shi al-Mustadrak ala sahihaini to in ka gane haka ashe sai mu zo mu saka karatun al-Qur'ani daga cikin al-Qur'ani mu ji me Allah ya ce game da hukunce hukuncen juma'a da muka shiga qur'ani sai muka duba muka samo sura sukutun da guda sunanta suratul juma'a surar juma'a yadda kake jin ake cewa anguwar juma'a a zaria daga nan ake fitar da limaman juma'a to haka muka samo suratul juma'a sukutun da guda muka ce to dangane da fassara ita kanta sura ba za mu fassara muku da ran ranmu ba amma akwai malamai da duk duniyar musulunci an yadda da su duk Najeriya an yadda da su na ɗaya shine A الشيخ العلامة الفقيه المجتهد كبير أهل السنة والجماعة قاضي الشريعة الإسلامية أبو بكر محمود قمي الله يغافر mishi. muka ce za a zo a fassara wannan sura da fassarar malam abubakar gumi aka zo aka buɗe tafsirin raddul azhani ila ma'anil kur'an. muka karance shi fas muka ji abin da fassarar da malam yi a cikin kasusuwa guda biyar awa ainihin ɗaiɗai awa biyar kenan muka ɗauka a kasar na bidiyo da muka gama jin wannan sai muka ce sannan sai babban malami al-imamul qurtubi abul ansari a cikin littafin shi al-jami'u li ahkamil qur'an muka je muka ɗauko suratul juma'a muka ce za mu taƙaita wa jama'a hukunce-hukuncen da al'imamul qurtubi ya fitar sannan muka ce sahihul bukhari za mu ji kitabul juma'a sannan muka ce littafin al'ajwibatun nafi'a an as'ilati lajnati masjidil jami'a na ashekul muhaddis al'allamatun nihrir abu abdurrahman muhammad nasiru dinal albani allahu yarhamuhu muka ce duk waɗannan za mu karantar da ku don kar mu zo mu muku abu ƙwaya ɗaya ya zama ba akan ilimi ba domin ba so muke yi mu mutu da ilimin da ainihin Allah madaukakin sarki ya sanar da mu ba ba mu gaya muku ba don haka muka ce a cikin littafi za a karantar bayan da aka yi wannan tafsiri ana cikin karatun sahihul bukhari yanzu dillan juma'a ana yi aiko jama'a sun shi da wannan ana karantar da mutane dalla dalla dan ka rinka jin hatta rigar da zaka sawo ka taho idi zaka ji me eh, eh, juma'a sai ka ji shi hadisin manzon Allah ya ce babu laifi ka ware riga su kutun da guda ta juma'a kaga ashe ran da muka ce jama'a me yasa ba a yin ado ranar juma'a sai mu ce saboda mun karantar da ku daga manzon Allah dan ya zama mu ba mu da ta cewa Allah da manzon Allah su kadai suke da ta cewa to a wannan halin da muka zo muka binciko cikin sunna sai muka ga yana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda manzon Allah ya kasabta dukkan salloli suna da lokuta ainihin zababbu to sai muka ga juma'a ma haka muka ga yana cikin sunnar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama yana yin sallar juma'a wani lokacin da hantsi daidai lokacin da yake sallar idi muka ji sahabban shi suna yi muka ji bayan sahabban shi an samu manyan malamai waɗanda suka zo daga baya sun tabbatar da haka har ma muka kawo muku sukutun da guda cewa a ka'aba ma akan aikata haka duk sai da muka kawo video da audio duk baki ɗaya suka ɗauka a yanzu ma mun sake halartowa za mu dan sake gutsuro muku kaɗan mu ɗan sake maimaita muku insha Allahu ta'ala saboda yanzu dandali ne an riga an kai magariyar tikewa babu abin da ya kamata ainihin wato a zan a sassauta komai za a tsaya a fito da shi ware wake in ya so jama'ar musulmi kowa ya ji Allah kuma ya isa ya hisabi a takaice shine muka ainihin buɗo wannan littafi al'ajwibatun nafi'a muka ce dangane dai da sallah ta juma'a kamar yadda aka saba bayan rana ta yi zawali wato karfe ɗaya ko karfe biyu wannan babu wani cikin musulmi wanda yake jayayya a kai tunda ko da baka san hadisi a kai ba ka tashi ka ga ane garin ku iyayenku da kakanninku don haka sai duk da haka amma sai da muka kawo ainihin hadisai ingantattun hadisai akan haka sai muka ce gashi a cikin wannan littafi al-ajwibatun nafi'a an as'ilati lajnati masjidil jami'a a cikin shafi na sha bakwai zuwa shafi na sha takwas zuwa shafi na sha tara har zuwa shafi na ashirin har zuwa shafi na ashirin da ɗaya amma sai muka taƙaito su kamar haka sai muka ce na farko dai ya zo a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yakan yi ainihin wato sallar juma'a bayan ainihin wato rana ta yi zawali da zarar ta yi zawali da kaɗan haka gwargwadon ka sa tsawon abin goge baki haka ka gwada tsawon inuwa lokacin yadda ta fita zuwa yamma aka ce annabi yana yin ainihin sallar juma'a a wannan lokaci kaga bayan rana ta zawali kenan wannan hadisi muka ce ibnu maja da hakim suka ruwaito shi kaga babu matsala akan wannan dama wannan mutane haka suke yi to amma ɗaya matsala ita ce ta shige wa mutane duhu to abin mamaki makon da ya wuce muka yi wannan karatu ranar juma'a ne wa malamai nasiha na ce su ji tsoron Allah in suka yi jayayya da wannan abu wallahi Allah zai kifar da girman su ya tuntsura gudi gudi asirin su ya tono babu irin nasiha da ban yi musu ba sai da ne karatun awa ɗaya da wani abu wajen awa biyu amma saboda ƙeƙashewar zuciya da bushewar zuciya da rashin imani da jinin bani Isra'ila da ke jikinsu sai suka share baki ɗaya sai suka je suka hada kai da sarkin zazzau sai suka je wai ana ƙara albani wai albani wai sarkin zazzau na kiran shi me ya haɗa sarkin zazzau da sallar juma'a albani sarkin zazzau bai gina albani masallaci ba masarautar zazzau bata dau albani ya karatu ba duk wani ba zazzagi ko ba Kano kowane iri ne kai da ka kwana a zariya haka kaga albani da karatun shi in kuma ka taba biya mishi kuɗin makaranta dan Allah ka kawo rasidin ya biya ka sai muka kawo al-hadisu fil waqtil akhar hadisan game da hadisai da suka zo game da ɗaya lokacin shine me lokacin da yake kafin rana ta zawali muka ce gashi an samo hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an salamata ibn al-aqwa qala salamatu dan aqwa yace kunna nujammi'u ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mun kasance muna yin juma'a tare da manzon Allah idza zalati shamsi dab da ainihin idan rana za ta zawali duk wannan ka'idoji sai da makarantar da ɗalibanmu idan iza ta taso fi'ili madi a gaba tana hukunta cewa mustaqbal kenan gashi nan Allah ya ce iza qara'atal qur'ana idan zaka karanta qur'ani fasta'iz billahi iza ta taso qara'ata to in zaka karanta ne kafin ka karanta qur'ani sai kai ta'awuzi iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum in kun tashi sallah ina ma'ana haka in za ku tashi sallah kafin ku yi iqama sallah kafin ku yi kabbara sai ku yi alwala to haka nan idza zalati shamsu annabi ya kasance yana ainihin sallar juma'a kafin ainihin wato rana ta yi zawali gashi ƙarshen hadisin sai bayyana yace summa narji'u sa'annan sai mu koma gidajenmu na tatabba'ul fai'a muna bibiyar ainihin inuwa muna neman inuwa a jikin bango wannan ya nuna sai a lokacin ne da suka fito ma ranar tezawali don a lokacin inuwa ta fara fita kenan wannan hadisi muka ce alimamul bukhari da Muslim da al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba sun fitar da shi ingantaccen hadisi ne hadisi na biyu muka ce an anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kana yusalli al-jumu'a tamilu shamsu Anas yace manzon Allah ya kasance yana sallatar juma'a a yayin da rana take zawali yayin da rana take zawali sannan annabi ke tabbarta sallar juma'a ina ma'ana haka daidai sha biyu din kenan ya nuna hudu bai ya fara ta tun kafin sha biyu ta yi kenan tunda sai daidai da lokacin da rana take zawalin ne sannan aka tayar da sallah kiran sallah da huduba da sauran kintsa kintse duk an yi su ne kafin rana ta zawali wannan hadisi muka ce al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi wasu malamai ma daban sun ruwaito shi sahihin hadisi ne sa'annan muka sake cewa an Jabirin radiyallahu anhu kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza zalati shamsu sallal juma'a manzon Allah ya kasance idan rana zata yi zawali to shi kuma sai ya sallar juma'a wato sa'an nan sai kuma rana ainihin tezawali kenan wannan hadisi muka ce rawahu tabarani fil awsat al imam tabarani ya rawaito shi a cikin al mu'jam al awsat al mu'jam al awsat littafi ne mujalladi bakwai ne hadisan manzon Allah al imam tabarani ya tattara wannan hadisin muka ce ya zo da isnadi kyakkyawa sai malamin da ke da wannan littafi a shekul allamatul albani ya ce wa hadhihi al ahadithu zahiratu dilala alama zakarna waɗannan hadisai ƙarara hujja ne akan abin da muka faɗi sai ya ce wa zalika domin kuwa annahu min al annahu sallallahu alaihi wa sallama kana yaktubu qabla salati khutbataini yaqra'u fihi al qur'an kafin annabi ya tada sallar juma'a yana ainihin yin hudubobi guda biyu a cikin hudubobin yakan karanta ainihin al qur'ani wa yuzakkiru nas kuma wa mutane wa'azi hatta kana ahyanan ya fiha qaf wal qur'an al majid hamma wani lokacin a cikin hudu ba annabi yakan karanta kafuwar wal qur'an majid fa fi sahihi muslim hadisi sahihi a cikin sahihi muslim a cikin ainihin juz'i na uku shafi na goma sha uku an ummi hishamin binti harisa binti nu'man qalat wata sahabiya mai suna ummi hishamin tace ma akhadtu qaf والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس tace ni ban haddace ƙaf ba sai daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta ta idan zai yi wa ainihin mutane hudubar juma'a saboda yawan karanta ta da yake to in ka duba an ce a cikin hutuba annabi yakan karanta ƙaf ma'ana ya karanta wasu ayoyi ya kuma karanta ainihin hadisai ya yi salatin annabi a ciki ya yi wa mutane wa'azi gwargwadon wannan lokacin aka ce to sanda kuma zai tayar da sallar lokacin ne rana take zawali ya nuna waɗannan abubuwan duk annabi ya fara su kafin rana ta zawali kenan yanzu waɗannan hadisan sun zama su ne babbar hujjarmu akan wannan sallar da zamu yi ta wannan makon da muka ce daga sha ɗaya zuwa sha biyu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ba mu ja ku akan jahilci ba bamu yaudare ku mun ce muku ku taho za ainihin mu bi malikiya ba balle ku ce daga baya mun canza tun farko ce muka za mu bi alqur'ani da hadisi a bisa yadda annabi ya bi alqur'ani da hadisi idan muka zo muna sallar juma'a karfe ɗaya tutur billahi allazi la ilaha illa huwa mun yi aiki da alqur'ani da hadisi amma ba a bisa yadda annabi ba mun saba tunda annabi yana cancanzawa mu ma sai mu rinka cancanzawa shine mun dace da aikin shi kenan da sunnah shi to amma muka kalewa guda ɗaya fa ba mu dace da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ainihin aikatawa wajen gudanar da sunnar tashi ba mun ci amanar ku kenan to dan me zamu ci amanar ku mu ci amanar ku Allah ya je tambaye mu a ranar gobe kiyama me zamu ce mishi don haka sai a aikatar da sunna a bisa yadda annabi ya aikata ta don ya fi mu sanin ta ya fi mu tsoron Allah Allah ya fi shi kaunan mu fiye da mu har ya zabe shi yace sai mun bi shi har ma Allah yace in har ma muna kaunar Allah Allah ba zai gane ba sai in muna bin manzon Allah in kun قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله يجي in dai har kuna son allah to ku bi manzon Allah Allah zai so ku zai gafarta muku zunubanku sai malam yace wa sahha anhu annahu qara'a fiha surata bara'a kai ya tabbata ba manzon Allah karanta ya taba karanta surar bara'a bara'atu minallahi annabi ya karanta a cikin khutuba rawahu ibn khuzaimah fi sahihi al-imam ibn khuzaimah ya ruwaito wannan a cikin littafin shi as wal hakim wa وصححه ووافقه الذهبي وغيره حاكم ما يروي wannan hadisi ya inganta shi zahabi ya inganta wannan hadisi an samu wasu malaman ma daban sun ingantar da wannan hadisi sai malam ya yace fa idza na haza to in muka tsaya da kyau muka lura da waɗannan hadisai alimna anna al-adhana kana ƙablar az-zawali hatiman. da an ce sa'ad da annabi yake sallah sannan ne ranar take zawali wannan ya nuna kenan kiran sallah an yi shi ne kafin zawali wakazal kazal khutuba haka ita ma khutuba din talama anna salata kanat hina zawal to sannan ne sallar ta yi tsawo sai a ce to ita kuma ta kai daidai lokacin zawali sai malam ya ce wa hadha bayyinun la yakhfa walhamdulillah wannan ai asalari yake ba abu ne wanda yake boyayye ba jama'a kun gane wannan da kyau sai malam ya ce وأصرف من هذه الأحاديث في الدلالة على المطلوب حديث جابر الآخر رضي الله عنه وهو حديث ما دي دو waɗannan hadisai da muka kawo ƙarara game da cewa annabi na sallar juma'a kafin rana ta zawali wani hadisin da Jabiru ya ruwaito gashi wa anhu qala Jabiru ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli juma'a manzon Allah ya kasance yana sallata sallar juma'a thumma nadhhabu ila jimalina sa'an nan sai mu tafi wurin ainihin jimalina wurin raƙumanmu mu fa nurihuha sai mu je ainihin wurin hutar da su wurin muna ba su abinci a lokacin bayan fa mun tashi juma'a za mu tafi muna hutar da raƙumanmu mu muna ba su abinci yace a lokacin hina tazulu shamsu sannan ne rana za ta yi zawali sai da aka yi sallar juma'an suka tafi suka fara aiki a cikin raƙumansu sannan rana ta zawali yace ya anin nawabih wato aikin raƙuma wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi cikin juz'i na uku shafi na takwas zuwa na tara Nasa'i ma ya fitar da shi a cikin juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da shida al-Imam al-Baihaqi a cikin littafin shi as-Sunan al-Kubra mujalladi na uku shafi na ɗari ɗaya da casa'in haka al-Imam Ahmad a cikin littafin shi al-Musnad mujalladi na uku shafi na ɗari uku da talatin da ɗaya haka nan al-Imam Abubakar bin Abi Sheba ya fitar da ainihin wannan hadisi a takarda ta ɗaya fuskar takarda ta ɗaya lambar takarda ta ɗari biyu da bakwai wato malam ya amfani da wannan littafi tun yana rubutun hannu kenan yanzu ya yi wannan aiki wajen shekara arba'in wannan shi shine almusannam na ibnu abi sheba gashi an buga shi an buga shi gashi mujalladi tara ne duk da su rasa ai koran nan na ce duk littattafan baki ɗaya ne ina da su inda gaske malaman suke neman gaskiya me ya hana su zo su same ni za a yadda yadda masarautar zazzau take jin da sarauta da bunƙasa billahi allazi la ilaha illa huwa haka muke ji da mas'ala akan karatu da addini duk wanda yace zai wa masarauta kule za su ce mata cas billahi allazi duk wanda yace zai wa addini kule za mu ce mishi cas sarkin zazzaune sarkin fada zazzaune shugaban kungiyar izalan zariya ne sani yakubu zazzaki ne kanin shi zindiki dan shi'a kowane ne wallahi za mu bi ta kanshi mai mutsu mutsu da shi don haka ku ji wannan duka wannan shine abin da muke gaya muku yadda kuka san wallahi za ku ainihin kara sarautar ku da dai kissa kisra ta ishe ku ku ɗauka ku ne ɓangaren su kisra mu ne ɓangaren su sa'adu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi za su yaƙi gwamnatin ainihin kisra da suka je sarki ne shi ma mai sanda ta ɗaya yana da ‘yan fada yana da malamai suna da littattafai komai suna da shi babu abin da ba su da shi to amma me ya faru da aka je sarki ya ce a je a yi safayo a je a bincike a cikin waɗannan mutane da suka zo za su yaƙe mu da aka je aka binciko ya ce ina sakamakon bincike aka ce ranka ya daɗe waɗannan mutane yadda kake son rayuwa haka suke son mutuwa to mu ma abin da muke cewa kenan wallahi yadda kuke son ku rayu akan mulkin ku haka mu kuma muke son mu mutu akan addinin musulunci ku san wannan saboda haka babu wani wayo da za ku yi mana mu ba yara bane yadda kuke da furfura a gemun ku haka muke da furfura a gemun mu yadda kuke dattawa haka muke dattawa babu wani kabilanci da za ku nuna mana ba za ku ainihin kokarin fada da addinin musulunci da sunan cewa wai mu yayan baki ne iyayen mu kanawa ne wasu iyayen su yarabawa ne wasu yayan nufawa ne wasu yayan gwado-gwado ne billahi lazi ko kadangaru ne suka haife mu mu musulmi ne dai ya kamata ku san wannan ya kamata ku san wannan wannan kenan to shine sai malam yace fa hadha sarihun kaga wannan karara ne fi anna salata cewa ita wannan sallar da manzon Allah ya yi kanat qabla zawali manzon Allah ya yi wannan sallar ne kafin rana ta zawali to ka san wani fa ba bai san wai menene zawali ba ba mamaki cikin sarakuna ko cikin sarakunan fada bai san meye zawali ba to zawali da Hausa gushewar ainihin wato rana daga tsakiya daga zala ya zulu izalatan zawalan zula yawa ranka ya daɗe kaji yadda kalmar take kablar hmm. zawali sai malam ya ce wannan sallar tabbas annabi ya yi ta ne kafin zawali fa bil fa bil aban to balle sallar balle kuma ainihin kiran sallar tunda ita kanta sallar kaji ya ce sai da suka gama sallar suka tafi suna aikin raƙumansu sannan rana ta zawali ma wato sun gama sallar kamar tun karfe goma da suka je suna aiki sannan ne rana ta zawali kaga sai ya ce ita kanta ainihin sallar kenan to balle kuma hudubar balle kuma kiran sallar to kaji yanzu tun da kaji wannan daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam in dai kai kana kaunar Allah kana kaunar manzon Allah idan har kujerar sarautar ka kujerar sarauta ce wadda aka karɓo tutar Shehu usman Mujaddadi bai halatta kai musu ba ku je ku karanta littafin Hidayatu Tullabi ila tariqis sawab shehu usman ya rubuta shi sardauna ahmadu bello sa aka buga wannan littafi a 1964 zuwa 65 aka fassara shi da hausa mun zo an siyar da littafin nan a garin nan yana nan ana siyarwa ka tafi wurin masu sai da littafi hidayatu tullabi ila tariqi sawab shehu usman ya ce idan aka ce hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sunan shi shari'a wajibi ne duk mutumin da ke bin addinin musulunci ya bi ba sunan shi mazhabar wane ba ko da ka ji an ce mazhabar wane to ana son a nuna maka ne cikin malamai ga wanda ya bada fatawa da shi amma imam shafi'i shi kuma sai ya ce hadisin manzon Allah duk duniya inda za a yi taron dangi ba wanda ya taba aiki da shi matukar ya inganta to hujja ne shi da kanshi ba sai wani ya aiki da shi ba tunda manzon Allah ya faɗe shi ai matsala ta ƙare manzon Allah shi kadai ya ishi duk malaman duniyar nan ya wadatar ya fi su to ashe in dai har kujerar da kake mulki sarkin zazzau ne kai ko ko shugaban ƙungiyar izala ne kai ko kuwa shugaban ko menene kai in dai mulkin da kake yi na musulunci ne babu yadda za a yi ka taɓa yadda ka saba wa abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka taɓa yadda ka kuskura abin da Shehu Usman ya yadda da shi ba to Shehu Usman ya ce in dai hadisi ya zo daga manzon Allah wajibi ne duk musulmi haka ya ce ya jibo ala kulli mutadayyinin bil islami duk mai bin addinin musulunci in dai ba ɗan mushan ne shi ba in dai ba ba ma guje ne shi ba to wajibi ne ya aiki da wannan hadisi to don Allah menene laifinmu tsakani da Allah sarkin zazzau ka yi adalci tsakanin mu ‘ya'yan baƙi da kanawa da yarabawa suka zo suka haifa da zazzaki da bazazzagi ya haifa ka yi adalci zazzaki ya buɗe baƙi a bayan gidanka ƙwarbai daga gidanka zuwa gidan da zazzaki yake a wannan lokaci bai wuce gidaje biyar ya buɗe baƙi ya ce sahabin manzon Allah Mughiratu ɗan Shu'uba ya yi zina a gaban mata zazzaki yake kwatanta wannan har yana cewa an kama shi yana sama yana ƙasa golayen shi suna reto tsakaninka da Allah sarkin zazzau wannan matsalar da zazzaki ya faɗa ka gurfanar da shi a gabanka ko ka tara malaman zariya an bincike shi a kai me yasa ya faɗa ka yi haka ba kai ba malaman zariya ba su yi ba saniya kubu shugaban yan izala na zariya bai haka ba Abdulhamid shugaban yan izala na sabon garin Zaria bai haka ba mai gandu bai haka ba Sama'ila Idris bai haka ba babu wani wanda ya haka a ƙasar nan Taya mana idan ba ku gurfanar da zazzaki ba, shin kun ɗauki mataki a kan shi game da ku yi mishi raddi? muna son ƙungiyar izala ta kawo kaset guda ɗaya wanda suka yi wa zazzaki raddi akan wannan ko kuma majalisar sarkin zazzau kun yi mishi raddi sahabin manzan Allah kenan duk malaman da ke bada karatu a soran da ke garin Zaria sun yadda cewa sahabi ne mutumin kirki suna karantarwa suna aiki da hadisin shi zazzaki a cikin birnin zariya aka haife shi ya ce ya yi zina amma ba ku yi mishi komai ba sai dan mun saba mazhabin malikiya mun yi sallar juma'a karfe tara to sallar juma'a tana nan yadda take ba za a canza ba insha Allah dama mu ba mu sa karfe tara dan mu faranta muku rai ko mu bata muku rai ba mu mun ce biyayyar hadisin manzon Allah muke son mu ɗaya kenan saboda haka makon da ya wuce mun yi karfe tara sallar juma'a mai zuwa kuma za mu yi ta sha ɗaya zuwa sha biyu waccan kuma in sha Allah za mu yi ta karfe ɗaya zuwa karfe biyu waccan mai kewayewa karfe tara zuwa karfe goma haka za mu ci gaba babu wanda ya isa ya hana mu sai wanda ya kawo mana waɗannan ainihin hadisan cewa ba su inganta ba ko kuma ya kawo waɗanda suka fi su amma ƙarfin mulki sarautan mulki za a kore mu daga zariya saboda mu yayan baki ne za a yi mana kaza wallahi mu ba yara bane da za a yi mana barazana a dubi tsabar idan mu gemun mu duk furfura ce baki da saboda haka mun fi karfin a yi mana mazurai irin wannan saboda haka ya kamata a duba da kyau to bayan wannan maganar kai da kake saurare sai ka natsu ka ji shin wai bayan manzon Allah sahabbai sun ci gaba da yin sallar juma'a din nan daidai lokacin sallar idi to hadisi ya zo sahihi a cikin bukhari da muslim a cikin ainihin sunan abi dauda da tirmidhi sahihin hadisi akwai sahabin annabi mai suna abdullahi dan zubair jikan sayyidina abubakar ne asma'u yar abubakar ita ta haife shi zubairu dan awam shine uban shi wato surkin abubakar an haife shi shine ɗa na farko da aka haifa wa musulmi a Madina manzo Allah ya farin ciki da haihuwar shi ya ɗaukai ya mai huɗuba ya ɗaga ya yi mishi addu'a Allah ya sa mishi albarka ya sa mishi suna Abdullahi rannan sai ya zama shine halifan musulmi a ƙasar Makka sai sallar Idi sai ta dace da ranar Juma'a da ya hau sallar Idi yayi Idi shikenan bai sake ainihin fitowa yayi Juma'a ba saboda me saboda manzon Allah ya tabbatar da haka daidai ne ranar juma'a in ta dace da idi to a ran nan in kai sallar idi ba sai kai juma'a ba ba sai kai azhar ba abin mamaki gashi nan cikin blogul maram karatun ba wani da nisa bane duk zaurin kazari ana karantar da wannan karatun ayi aiki mana a aiki mana kun ɓoye gaskiya so kuke mu ma mu taso mu ɓoye gaskiya yadda kuka ci amanar iyayenmu so kuke mu kuma mu ci amanar ƴaƴanku ba zai yiwu ba dole sai an bayyana gaskiya don Allah ya ce latubayyinunnahu lin-nasi wala la taktumunahu lallai za ku bayyana wa mutane ba za ku ɓoye ba kalu maza a akrartum ala zalik kun tabbatar da haka kalu akrarna malamai suka ce mun tabbatar mun ɗau alkawari sai kuma a zo nan sai a ci amanar Allah a ci amanar mutane a musu burin-burin kanka da burin gyada saboda ana son ku bayar da tegi, ko saboda ana son ku bayar da allocation ko saboda ana son ku bayar da takarda a tafi a samu kwangila a wurin Obasanjo ko kuma kuna son a bada kujerar aikin haji ko umara duk baki daya malamai ku ji tsoron Allah in kuka bi gaskiya Allah zai azurta ku daga cikin arzikin shi to shine muke so yanzu ka ji cewa sahabban annabi sun ci gaba da wannan aiki da wannan sahabi yayi sallar idi bai fito ya juma'a ba bai fito ya azahar ba sai aka rinka gulma har gulma ta kai kasar iraki tun daga makka aka tafi iraki ana tafiya wurin manyan malamai to malaman da malamai ne irin na Allah ba malaman fada ba ne a haɗu da bambarayyan yawa tsofaffin alƙalai kuraye a haɗu a je wai za a haɗa kai saboda za a yaƙi da sunna bayan sun gama faɗa da junansu tsakanin izala da ɗariƙa wai yanzu walan ma ja'ahum ma arafu abin da suka sani yanzu da ya zo shi kenan sai suka yi taron dangi suna yaƙar shi da ƴan ɗariƙa da ƴan izala da ƴan alƙalai da kowanne tsoho ya gama wahala shi an zo yanzu an haɗu wai za a yi faɗa da addinin musulunci to jama'a kun dai ji abubuwan da muke gaya muku ku ba a hankali za ku fahimta sannan sai mu kawo muku tiriyan tiriyan da aka gama duk gabatar da waɗannan nasoshin wane irin alkaba'i ne majalisar sarkin zazzautewa waɗannan nasoshin don mu ba mu tewa ba muna nan yadda muke daren da kamsai lafiya abin da ya karu amma hadisan manzon Allah za ku ji jafa'in da aka gama karanta mai suka ce game da haka to wannan sahabi sai aka je ƙasar Iraki can aka tafi garin Kufa aka samu wani babban malami na hadisi babban malamin fiqh ibnu abbas aka ce ala gafarta malam yan uwanka da ke makka yau da suka ainihin hau idi sai suka ki fitowa juma'a a zahar ma basi ba sai la'asar sai ce ai sunnar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam yana nan anan cikin ainihin bulugul maram imamu abu dauda da tirmidhi suka ruwaito shi al-imamu ahmad ma ya ruwaito sai malamai suka ce kaga wannan dalili ne akan cewa ashe sallar juma'a da sallar idi suna da tarayya a lokaci guda wannan dalili ne akan cewa ashe sallar idi tana da karfi karfi na sallar juma'a ba ba nafila ce gama garin nafila ba tunda gashi har in kai ta zata ɗauke maka sallar juma'a da take farilla ashe ita ma tana matsayin farlancin farilla kenan ku je ku yi karatu ku cire naɗi ku aje carbi ku cire malafa ku aje kandiri ku watsar da malin malin duk ku je ku zuje ku yi karatu wurjanjan in kai karatun ya so ko amawali ne ka je ka naɗa tafi kantin kwari duk yadin da ke kantin kwari ka mutsutsuke fuska ka da shi ka gani ba kai laifi ba tun da yi karatu amma baka karanta komai ba kawai ba karatu ba sallah sai yawan dukan sunna ka zo kuma kana cewa wai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai kun daura yaki da ita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ko sarakunan da da suka wuce waɗanda suka yi faɗa da Ibn Taymiyyah ba su taɓa faɗin irin wannan kalmar ba amma yau a masarautar zazo aka faɗi wannan kalmar ko sarakunan zazzau sarakunan da suka yi faɗa da Ibn Taymiyyah a zamanin shi ba su faɗi irin wannan kalmar ba ba su ce mun kulla yaki da kai ba sai dai in ya kawo hujjoji suka ji hujjoji sun ratsa su sun rasa yadda za su sai su aje magana hujjojin gefe guda sai su ce to aje a yi mishi kaza amma su yau cewa suka yi to sun ɗaura yaƙi yau ɗin nan aka yi wannan ci da su to al'afaru fil wakatil akhar ga ayyukan manya-manyan sahabbai game da cewa sun rinka yin sallah ta sallah ainihin juma'a kafin ainihin wato rana ta zawali kwatankwacin sallar idi sai malam ya ce wa yashhadu lidhalika asarun min amali sahaba nadhkuru ba'daha lil istishhad biha wani ka kawo mishi hadisi manzo Allah sai ce to ya taba aiki da shi cikin sahabbai sai malam ya ce maka ga ayyukan sahabbai za mu kawo maka don mu ƙara kafa maka shaida in dai kai mai imani ne ka ƙara natsuwa awwalan na farko ya ce an abdullahi bin sidan as-sullami abdullahi dan sidan as-sullami tabi'i ne kale ya ce شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ناهلر في صلى الجمعة تارد أبو بكر الصديق سيزما صلى أبو بكر الصديق ده هدبر شتا جمعة كافر رانا تكيرد كافر يني يربا كافر شابي رانا ثم شهدنا مع عمر sannan muka halarci sallar idi sallar juma'a tare da Umar fa kanat khutbatuhu wa salatuhu ila an aqula sai zama sallar Umar da hudubar Umar ta Juma'a kamar ma in ce in tasafan nahar ko ma yini ya raba wato dab da ya rabawa yini kenan game da wancan na Abubakar kam yanke kafin yini ya raba amma na Umar har kusan in ce yini ya kusa rabawa ثم شهدنا مع عثمان فأنا نسيت على سيدنا عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار ده هدبر عثمان ده سلشي هرما إنشي أيرانا تاي زوالي يتي فما رأيت أحدا عاب ذلك ban ga wani ya aibanta haka ba wala an karahu ban ga wani ya inkari ba ku jahilan gari kun ji da malaman ku makiya Allah da suka ci amanar manzon Allah suke ziga ku suka ɓoye gaskiya kuka je kuna aibantawa ai yau albani yayi sallar juma'a karfe tara shi da almajiran shi gashi sahabbai babu wanda ya aibanta da aka yi a zamanin manzon Allah zamanin manyan sahabbai Abubakar da Umar da Usman ku jahilai an ingiza ku a bakin tashan mota ne bakin kasuwa ne wannan dan kasuwa bai yi ciniki bane sai tsaya yana gulma to kun ji gashi yace ma ra'aitu ahadan aba zalika wala ankarahu kuma ku ce musu in sun cika malamai su zo muku da nassoshi waɗanda ke karo da wannan in sun cika malamai su zo ko ba su zo nan gabana ba dan ni gabana ba a zuwa gabana wane mutum ba ni zuwa malam ba a zuwa waye ka wa ka taba gani shekara goma sha ba wanda ya taba shahadar kuda ya zo ba wanda ya taba yi duk abin da ya tsaya gabanmu na bid'a sai mun buge shi da hujja don haka kai da ka san baka da gaskiya baka matsuwa don haka babu wanda ya taba matsuwa sai dai je haushin kare a gefe to ya je ya haushin a gefe din ya kawo muku nasoshin da za su bugi wannan duk malamin da ya ce ai ka ka ce zauna ba za kai mana wayo ba Duk kasi muku wani abin nan wai yana da kau dabaran shi din me ya bugo dabaran yau da daddare muna nan muna sauraron shi ba sun tayi ba ku je ku samu yan dariƙa ci da kaji ku gani shekaru biyar da suka wuce ina karatun aqidatu tahawiyya sai yanzu in same su kofar gida suna ta suna ta tofi sun buga asiri sun buga wai duk sun tofe gidan ka gani gashi ya ce rawahu ibn abi shayba al abubakar ibn abi shayba ya fitar da wannan hadisin yana nan a cikin wannan mujalladin na biyu wa dara kutuni da al-imamu dara kutuni a takaice malam ya kawo wannan ainihin hadisi ya fitar da hanyoyin shi ya tabbatar da ainihin kyawu na ainihin wannan hadisi ka samu wannan littafi ka karanta domin ƙarin bayani mai littafin fiqh sunna yi ƙoƙarin kawo wani bayani don ya soki wannan maganar sai da malam ya bada ansa tiriyan tiriyan anan sannan kuma haka a cikin littafin tamamul minna don haka wannan hadisi ne kyakkyawa babu ainihin shakka akan shi asari ne kyakkyawa babu shakka akai na biyu sai ainihin malam ya ce الأمرين عن رسول an rasulillahi sallallahu عليه وسلم sai malam ka kaga sahabbai sun koyi waɗannan abubuwa biyu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fakanu sai su sahabbai suka kasance kahuwa huwa alaihi salam kamar shi yadda annabi yake yaf'aluna taratan haza wani lokacin su aikata wannan wani lokacin su sallar juma'a kafin zawali wa taratan haza wani lokacin su aikata wancan haka sahabbai suke dan menene mun ce mu muna koyi da su ba za mu yi haka ba zazzaki da yace yana koyi da su khumaini duk sahabin da khumaini ya zaga sai da zazzaki ya zage shi a garin nan kun kai shi gaban ku ko dan shi ba zazzagi ne ya haife shi ni kuma ba Kano ne ya haife ni zakariya abdulaziz shi kuma bai rabe ne ya haife shi yau duk sai da aka goranta mana wai shi dan yarabawa ne ni kuma dan kanawa ne o kuma yau sarkin nan ya dawo daga ta'aziyya daga garin mu Kano to kai sarkin Kano kaji zai je can ya tarbe ka da fuska bi mu kuma kanawanka da kenan yana nan ya ne mana kutu to ka dai ji wannan ba na biyu sai malam ya ce an abdullahi bin salama wato wani lokacin ya yaf'aluna taratan haza wa taratan haza wani lokacin si wannan wani lokacin si wancan dalili na biyu daga cikin sahabbai abdullahi dan salama ya ce. sallabina abdullahi Juma'a abdullahi dan mas'udi sahabin annabi ne Ya yi mana sallar juma'a duhan da hantsi ko kai baka iya nahau ne. duhan hal kenan hal eh, eh, abin nan zarf wane lokaci ya ce buhan da hantsi jama'a mun fahimta to me hantsi ko kai bobawan ina ne kai saboda Allah ko duk zazzau ba mu san ba ba mu san hantsi ba hantsi safiya ta wuce an gama shan koko tuwo na rana bai sauka ba hantsi kenan karfe takwas da rabi zuwa karfe tara zuwa goma hantsi kenan wa sai ce khashitu alaikumul har na jiye muku tsoron zafi ne shi yasa haka inda a ce bai halatta ai haka ba saboda tsoron zafi zai yi ne ashe ya halatta ne ya zo a cikin sunna akhrajahu ibnu abi shayba ibnu abi shayba ya fitar da shi shi ma asari ne wanda yake ainihin kyakkyawan asari to a kasan shi sai malam ya kawo fatawar wani babban malamin fiqh dan haka yau duk da mu da su imamu ahmad an haɗe mu an mutsutsuki a fadar zazzau gaba ɗaya an ce an kulla yaƙi da mu to muna nan muna saurare mu za mu fasa sallah in dai za ku fasa sarautar zazzau ku aje ku koma garuruwan da kuka fito to mu ma ku za mu aje sallar juma'a nan mu koma garuruwan mu tunda dai zariyan duk haduwa akai wani ya zo fatauci wani ya zo ɗinkin keken ɗinki wani ya zo ɗaukan karatu daga haka wani ɗan shi ya zama malami wani kuma ɗan shi ya zama mai sarauta sai kowa ya koma inda ya fito to shine sai ya ce wala allahu min ajli ma zakarna ihtajja bihi al-imam ahmad wannan hadisi wannan asari imamu ahmad ya kafa hujja da shi fa qala ibnuhu abdullahi fi masailihi anhu dan gidan abdullah dan gidan imamu ahmad dan hanbali wane ne bai san ahmad dan hanbali ba duk malaman da ke bada karatu a zaria to bari ku ji dan shi ya mishi tambaya gashi a cikin littafin kitabul masail ni ina nan da littafin a cikin shafi na ɗari ɗaya da goma sha biyu ya ce ila an wakati salatul juma'a an tambayi imamu ahmad dan hanbali yaushe ake sallar juma'a kala sai yace in salla qabla zawali fala ba'asa babu laifi in mutum yayi ta kafin rana ta zawali sai yace hadisu amr ibn salama hadisu amr ibn murra an abdullah ibn salama anna abdullah salla bihimul juma'a duhan sai yace saboda ga hadisin da aka ce abdullah dan mas'ud yayi sallar ainihin juma'a da ainihin duha da yaushe kenan da hantsi sannan wa hadisu sahal ibn sa'ad da hadisin sahal dan sa'ad da yace kunna nusalli mun kasance muna yin sallar juma'a wa natagadda ba'da al-juma'a ba za mu karin kumallo ba ma sai mun sako juma'a din karin kumallo ma breakfast ba sa in ainihin wato kalaci sai sun je sun yo sallar juma'a tukuna saboda ana yin ta da wuri imamu ahmad shikenan sai ya ce to waɗannan hadisai dalilai ne akan haka ka annahu yadullu ala annahu qabla zawal sai ya ce wannan hadisi kaga yana nuna cewa kafin rana ta zawali ne an sa'id ibn suwaidin sa'id dan suwaidin kala yace salla bina mu'awiyatul juma'ata duhan mu'awiya ma yayi mana sallar walaha sallar juma'a da lokacin daidai walaha daidai lokacin hantsi to muna nan da kasar da zazzaki ya ce mu'awiya ya yi sallar juma'a ranar laraba aka tambaye shi ya ce ku je ku duba littattafai da yake bai yi karatu ba duk zazzau da ake cewa karatun bai yi karatu ba sai ce ku je ku duba littattafai shin sarkin zazzau ya kamo shi ya kai shi fada shi ya bincike shi ya yi wa sahabin annabi ƙarya me yasa ba a bincike shi ba dan shi ba zazzagi ya haife shi mu kuma ƴaƴan kanawa ne to a ba mu takarda kamar yadda aka ce dan sarkin zazzau ya ce wai zai kore ni to ya aiko da takarda ya gamban ban kwashe ina ina na ba mishi zazzau din ba kuma zage zagin da na karanta su fitine shi su hana shi su sukuni wannan asarin shi ma al-Imam Ibn Abi Shayba ya fitar da shi shi ma asari ne wanda yake kyakkyawa insha Allah sai kuma Bilal al-Absi shi ma ainihin tabi'i ne yace anna ammaran صلى بالناس الجمعة والناس فريقان بعضهم يقول زالت الشمس وبعضهم يقول لم تزل amma ruɗan ya sire wa mutane limancin sallar juma'a jama'a wasu na cewa ko rana ta zawali wasu na cewa kai rana ma ba ta zawali ba sanda aka fito sallar ma kenan ma'ana sallar an fara ta an yi ta tun kafin rana ta zawali shi ma ibnu abi ya fitar da shi wannan littafin ibnu abi gashi malaman da suke musu ka je ka ce kai malam ka taɓa ganin ma al na ibnu abi ka taba ganin shi ko ka sai kundin da ka gada daga ɗariƙa ko ka kawai sai barazana tana jan wandonka a ƙasa kamar ta bara duk wannan bidi'a bata damu mutane ba amma wai wannan sunnan ita ce ta damu mutane eh, sallar juma'an nan karfe tara ku je ku tambayi mutanen mu ta tawa da hankali wa aka ɓata wa rai ba wanda aka cutar zanga-zanga da 'yan shi'a suke wa daga masallacin iyayensu 'yan ɗariƙa na kwata su kai cikin garin zaria mutum nawa suke tawa da hankali a garin me yasa ba ku hana su ba dan ba zazzagi ne yake jan su saboda Allah jama'a ina ƴaƴanku da ke rawar mandiri ku karanta littafin madkhal na ibn al-hajji malaman zazzau din ba malikawa bane ibn al-hajj ba malike ne shekarar shi ɗari bakwai da mutuwa mutumin ƙasar masar ne ya ce duk masallacin da aka kaɗa mandiri Allah ba zai karɓi Sallah ba sai an rushe masallacin an haƙe an zo an yi ciko sannan ai sallah Allah ya karɓa ya ce wajibi ne sarki ya hana sarkin ka hana mandiri a ƙasar ka ku je ku karanta littafin madukal mana ku je ku kai wa sarki ku ce sarki gashi ne madukal. ya ce duk ɗan mandiri sai an rushe masallacin an sa gireda ta haƙe an yi ciko ya ce tabarmar da aka yi rawan mandiri ko an yi sallah har abada ko an wanke ta Allah bai karɓa ba ku je ku karanta madakal mana ba magana ce nake kasar da na ɗauka ba wannan kasa musamman zan aikawa da sarkin zazzau kyauta saboda Allah jama'a a yi adalci mana ku je cikin sabon garin zaria akwai masallacin juma'a aƙalla guda goma kusa da gidan iyani har masallacin ‘yan Ahmadiyya akwai. Masallacin ‘yan Ahmadiyya, ‘yan Ahmadiyya sun ce, annabi Muhammadu da ya ce shi ne cikamakin annabawa, ƙarya ike wa Allah. ‘Yan Ahmadiyyan nan wani mataki aka ɗauka a kansu suna nan kusa da gidan iya, masallacinsu yana nan Yoruba Street. Sun ce annabi Muhammadu ƙarya yake da ya ce shi cikamakin annabawa ne, Ahmad Gulam ne cikamakin annabawa. Iyan sabon gari, Albani na tambaya ka wani mataki ka ɗauka. gidan giya nawa ne a cikin sabon gari coci nawa ce wane mataki kuka ɗauka a kansu gidan cin kai wane mataki kuka ɗauka a kansu ‘ya'ya nawa ne suka ɓace wane mataki kuka ɗauka a kansu sannan ku duk wannan bai dame ku ba yanzu ne za ku nuna mini cewa akwai hukuma a Zariya? yanzu ne za ku nuna min cewa akwai sarauta a Zariya? akwai manya akwai shugabanni jarida ta fito ƙarara ta yi mini kasafi a garin nan ƙasar nan ta so kamar za ta rikice tun daga Legas har mai Maiduguri waya ake yo mini malam ka ba mu izini za mu ɗauki mataki akan yan shi'a za mu kashe su na ce a'a nan garin wasu ruga da gudu suka gidan zazzaki na ce a'a ba da yawuna ba ku bar kowa za mu yi maganin shi hanyar da shari'a ta kawo mana mu ba yan ta'adda ba ne. shin saboda Allah a ci mutunci na malami ne da'awa wanda wannan zai iya tayar da rikici gari diya ya mutse duk nan ba ku nuna kuna da sarauta ba sai yanzu da ne sallar juma'a karfe tara saboda Allah sarkin zazzau kaya adalci ku bar shi zai bada ansa da kanshi sai da ansa da kanshi ai magana nake da shi kai tsaye life kasar za a kai mishi gobe gobe da dumi-dumi ai ba jahili bane yana da ilimi kaya adalci tsakaninka da Allah ka kira zazzaki ka bincike shi kazafin da yawa matar manzon Allah Aisha kazafin da zazzaki yawa Abu Huraira sahabin manzon Allah yace yana kaga hadisai ana bashi abinci ya ci loma tuwo da ragowar koko tsakaninka da Allah ka kira shi ka bincike shi sai kawai an yi sallar juma'a karfe tara shine kawai ku aka taya muku da hankali idan kuma sani yakubu ne ya kai maka gulma tambayi sani yakubu kafin sani yakubu ya san ka sai da ya san ni tukuna ai yayi shaida haka idan sani yakubu dan Allah yake ku tambayi sani yakubu shi ma zan kai mishi kasar din nan sani yakubu ka taba bi na har gida har ɗakina na na koyar da kai karatu ko ban koyar da kai ba ka je hadisin abdullahi dan umar na daga cikin hadisan da zan iya tuna ni na karantar da Sani Yakubu na fahimtar da shi hadisin da ke cikin Bukhari wanda ainihin ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama in ya dago a sujuda kana la dai yadayhi baya daga hannun shi Sani Yakubu ce bai fahimci wannan hadisi ba kamar yana hani ne akan daga hannu kuma ya gani ne nace ba ma'ana abin ba kenan har gida ya zo ya same ni har ɗaki na har cikin library na na buɗe littattafai daga cikin littattafan ba ni mantawa littafin tamamul minna fitta aliki ala fiqh sunna na karantar da Sani Yakubu shin Saniya ku ba an yi haka da kai ko ba a yi haka ba haka da ne maka ka amfana da wannan tsakaninka da Allah in abin da ne kuskure ne kana da yanci har gidanka saboda aminci kake bari in shiga har gidana saboda aminci nake barin ka ka shiga har ɗaki ni ma har ɗaki me yasa dan Allah in kana ƙaunar Allah in kai malamin sunna ne me yasa baka same ni kai min nasiha ba na fi ƙarfin ka ne ka tuna mun zauna da kai a barewa kwaleji gwagwarmaya addini ba irin har kulla masallacin barewa an yi a 1986 zuwa 87 saboda ni da Sani Yakubu mota shi muke hawa mu taho kas mu zo mu sallah a an yi haka da kai ba ka da wanda ka amincewa a lokacin a rayuwa kamar ni kuma mun taɓa yin tankiya da kai ta addini ko ta rayuwa menene ne maka in kana kaunar Allah ina da hakkin ka zo kai min nasiha in na in ka ji cewa na kauce hanya ka taɓa zuwa tsakaninka da Allah kai min nasiha don in ka zo gidana ka'ida yanci kake da shi sallama kake kana shiga kai tsaye har in bani nan har mata na kake bawa sako an yi haka ko ba a yi haka ba sannan aminci tsakanin ni da Sani Yakubu ya kai matar da Sani Yakubu yake aure yanzu ta biyu ni ya fara kaiwa ya ce yana son aure ta da na ce a'a sai ya ce to shi zai aure ta wani irin aminci kenan tsakanin mu don Allah sani ba mun yi haka da kai ko ba mu yi haka da kai ba ka ba da ansa an kana jin tsoron Allah ka zo nan ina jiran ka ba ma duka ba ma zagi kuma muna barewa da kai kana sukar kungiyar izala ko baka suka kana sukar kungiyar izala har kana cewa malaman izala jahilai ne tunda suna sukar littafin fiqh sunna har ka ce min ka taɓa zuwa wa'azin izala so ɗaya a samuru kaji yan izala sun soki fiqh sunna sai kace daga nan ka tabbatar da malaman izala jahilai ne mun yi haka da kai ko ba mu yi haka ba ka zo mu saka alqur'ani a gaban mu Allah ya tsino mai ƙarya a cikin mu to don Allah mutumin da aminci ya kai haka kai ka ji na yi kuskure sai ka ɗauki magana ka kai fada sarkin zazzau to da kai da sarkin zazzau ba wanda ya isa ya hana gudanar da sallar juma'a sai Allah da ya shar'anta ta Allah da ya shar'anta a yi ya ba da izini in ya kawo wani dalili sai a daina ta amma dokar ku ta nuna ƙarfi da sarauta ba za ta yi ba mai yiwa ma da kuskure muke yi a matsayinka na malami na amini na da muka amince wa juna da an ka zo ka same ni haɗakan da kuskure ne sai in gyara amma yanzu wannan matakin da ka bi kana jin zan tankwari ne kai kafi kowa sanin halina ka san ba a tankwara ni akan addini sai inda dalili kai ka fi kowa sanin haka ka san abin da nake nufi sauran zuciyarka ta ƙarasa maka fa in uttum udina in ka sake wannan kuma in sake fashe wasu asiran akwai su suna nan birjik da yawa don haka kai hankali da kanka sa'an nan sai malam ya ce, Kultu wa haza ya dullu li mashru'iyyatil amraini waɗannan asarai suna nuna ya halatta a abubuwan guda biyu as-salatu qabla zawali wa salatu ba'dahu wannan ya nuna ya halatta a yi sallah kafin rana ta zawali da kuma ba a yi sallah bayan rana ta zawali sai ya ce kama huwa zahir kamar yadda wannan a karar asarari ne sai ya ce wali hadhihi ahadith wal asari kana al imam ahmad rahimahullahu yadhhabu ila jawazi salati al jumu'a qabla zawali kama sabaqa wa huwa al haqq ya ce saboda waɗannan hadisai da ayyuka na waɗannan manyan sahabbai al'imamu ahmad imamu ahli sunna ɗaya daga cikin manyan malaman fikihu yake cewa ya halatta a gabatar da sallar juma'a kafin rana ta zawali kamar yadda bayani ya gabata wannan ita ce gaskiya kama kala shaukani wa gairuhu kamar yadda al'imamin shaukani da wani malamin suka faɗi shaukani ya faɗi wannan magana a cikin wannan littafin nashi nailul autar a cikin juz'i na uku ka je in kana ƙaunar Allah ka karanta ainihin wannan littafi za ka samu gamsassu kuma ainihin cikakkun bayanai in sha Allahu ta'ala me yasa ba a je an duba ba ko ku ba a sani ba ne ko ku an sani ne an danna sani ana son a ba sarki fatawa saboda a samu geran kunu a azumi ya kama a samu ainihin tikitin umara a je umara babu katabus ku tambaye shi shi sani yakubu mun haɗu da shi a umarar da aka yi 97 ko ba a haɗu ba ya iya yin wani katabus in yana da gaskiya nan wurin tantance gaskiya ce ya iya yin wani katabus ku tambaye shi mun yi itikafi wuri ɗaya a zaune nake a ka'aba nake nake lankwashe kafa ina karantar da mutane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda gaske ne me yasa bai je ya faɗa wa hukuma cewa ga wani dan ta'adda yana karantar da bata ba a ka'aba a fili a komai na zauna ina karantar da mutane sunnar manzon Allah na karantar da su littafin Umara wanda ainihin Allamatul Jazira bin Baz yayi me yasa Sani Yakubu inda gaske ne lokacin bai je ya kai kara ba ku tambaye shi mun haɗu ai can wurin gaskiya da gaskiya ne da kayo Allah ko annabi ƙarya kama ka za a yi a yanka sai malam yake cewa wa ghairuhu wa tafsilul qawli fi hadhihi al-mas'ala malam yace bayani game da wannan mas'ala fa duk waɗannan bayanan da kaji an yi fa to an dan tattabo maka ru'usul aqlam ne dan kaɗan ne so min taba akai maka amma sai malam yake cewa la tahtamiluhu hadhihi al-ajala wannan ainihin littafi da muke magana cikin gaggawa ba zai isar ba falturaje fil mutawwalat in kana so ka je ka duba manya-manyan littattafai kananil autari wa ghairihi kamar littafin nailul awtar da wani littafin kamar littafin ainihin al-mughni na al-imam ibnu qudama al-hanbali ka je ka karanta littafin ainihin mughni na al-imam ibnu qudama zaka ga abin mamaki zaka ga hujjoji masu gamsarwa dalla dalla game da abin da ya shafi hukunce hukunce na game da ainihin wato sallar juma'a a halin rana ba ta zawali ba ka tafi ka karanta wannan littafin cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da goma zuwa ɗari biyu da sha biyu sai da ya share shafi biyu yana jawabi hujjoji lallai babu shakka hadisai da asarai da zantukan manya-manyan malaman fiqh cewa ya halatta a gabatar da sallar juma'a kafin wannan lokacin kun karanta kuna da littattafan an iya karatun ma kuna ba wasali to kuma yin wannan sallah ɗin nan yin wannan sallah a halin wai rana ba zawali ba ta juma'a jama'a a wancan lokacin ba manta ba sai da muka kawo muku cewa har a ka'aba ma ana yin haka muka zo da sharhin tirmidhi na ashek ahmad shakir mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da saba'in da takwas gashi inda ahmad shakir ya ce wa fi mazhabi ahmad fi zalika riwayatani ihdahuma anna waqtaha waqtul eid malamai suka yi zantutuka biyu a cikin mazhabin imamu ahmad game da lokacin sallar juma'a magana farko suka ce sallar idi ana iya sallar juma'a ana iya yin ta daidai lokacin da ake iya sallar idi wasaniya magana ta biyu suka ce annahu tajuzu salatuha qabla zawali fi sa'ati al-khamisa aw a iya yin sallar idi din a sa'a ta biyar wannan sai in kai ilimin hisabi ko in kayi ilimi na makamancin hai'a shine gwargwadon yanzu a ce sa'a karfe goma zuwa karfe goma sha ɗaya suka ce za a iya yin ta ainihin a waɗannan lokuta wala ta juzu qabla zalika a ƙarƙashin wannan magana ta biyu suka ce ba za a iya yin ta kafin wannan lokacin ba ka ji zantuka biyu ɗaya aka ce daidai lokacin idi ɗaya kuma aka ce bayan daidai lokacin idi da kaɗan kafin rana ta zawali sai ce wa qad afala al-allamatu mufiquddin ibn qudamata al-kalama fi zalika fil mughni yace ibnu kudama ya tsawaita magana matuƙa ainihin akan haka a cikin littafin shi almaguni shafi na ainihin wato 210 zuwa 212 mujalladi na biyu sai yace wal hanabilatu yusallunaha qabla az-zawali fi ba'd ahyanihim masu bin mazhabin hanabila wato kasashen saudi arabia da makamantansu suna sallatar ita sallar juma'a din a wasu lokutan kafin rana ainihin ce zawali saboda yadda lokaci ya ƙure za mu saka kasar na biyu domin waɗannan ainihin bayanai suna da matuƙar muhimmanci wannan shine ɓangare na farko na daga cikin waɗannan ainihin kasar da ainihin muka ce ma'ana ana wata ga wata